ouais les gars, on va tous voyager un jour. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Sunana Hauwa Sharif tare nake da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki a cikin shirin na wannan lokaci sha biyu ga watan Agusta shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Aisha da kanin labarai. Yayin da Kremlin take yunkurin mai da martanin farmakin da Ukraine ta kai mata, an umarci 'yan Rasha da dama su fice daga gidajensu sannan kasashen jamus faransa da birtaniya sun yi kira da a tsagaita buɗe wuta a gaza yayin da isra'ila take shirin kai farmaki kanin labaran kenan a bangaren rahotannin za a ji cewa hukumomin tsaron 'yan sanda a jihar rivers sun yi karin bayani akan wani harin da aka kai a hedikwatar jam'iyyar app na wasu abubuwa masu fashewa muna kuma tafi da rahoto da ya ce ma'aikata cikin gidan jamhuriyar niger ta hana wani rangadin da hukumar undp ta yi shirin gudanarwa a jihohin kasar akwai kuma ta tattaunawa da ɗaya daga cikin matasa da suka halarci shirin yale a nan amurka amma da farko sai a gyara zama a sha wato labaran duniyan karan farko masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya wani jami'in yankin horsk a rasha ya bukaci mazauna yankin su fice a sanadiyar zafafa kai hare-haren da ukraine ta yi a yankin yayin da dakarun rasha suke yunkurin mai da martanin farmakin bazatar da ukraine ta kai mata hukumar bada agajin gaggawar rasha ta ce sama da mutane dubu da shida ne suka gudu daga gidajensu a yankin na harsk inda dakarun ukraine suka mamaye kan iyaka da motocin silke tun kwanaki bakwai da suka gabata rahotannin wato sun nuna cewa sun kutsa har tsawon kilomita talatin cikin sirri ukraine ta kitsa kai wannan farmakin sannan ya zuwa yanzu ba a tabbatar da abin da take neman cimmawa ba kasashen jamus faransa da birtaniya sun bukaci a daina fada a gaza yayin da isra'ila take shirin kai wani gagarumin farmaki dole ne a daina fadar yanzu sannan hamas ta sako duk mutanen da take garkuwa da su al'ummar gaza suna buƙatar a kai musu agaji abinda sanarwar da shugabannin kasashen turan suka fitar ya kunsa kenan kasashen uku sun kuma amince da sabbin sharaɗin sulhun da amurka a katar da misira suka gindaya don kawo ƙarshen yakin isra'ila da hamas na tsawon watanni goma a farkon a farkon jawabin da ya gabatar gwamnan jihar minnesota tim walz wanda kamala harris ta zaɓa su yi aiki tare a matsayin mataimakinta bayan da ya juya ya fuskanci mataimakiyar shugaban ƙasar ta amurka kamala harris sannan ya ce muna godiya da kika dawo mana da farin ciki kashe gari kamala harris ba ta yi ƙasa a gwiwa ba ta yi amfani da waɗannan kalaman ta inda ta ƙirƙiro taken takararsu da ta ayyana da mayakan farin ciki idan idan aka kwatanta ta da kalaman tsohon shugaban amurka donald trump wanda ya buɗe wani taron manema labaran da ya a gidan shakatawar shi na mara lago a florida a cikin makon da ya gabata inda ya fara jawabinsa da kalmar akwai lamura mara daɗi To madalla an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Yanzu kuwa sai jihar Rivers a Najeriya inda hukumomin tsaron 'yan sanda a jihar ta Rivers suka yi ƙarin bayani akan wani hari da aka kai a hedikwatar jam'iyyar APP inda suka wato kaɗa wasu abubuwa masu fashewa. Wakilinmu na yankin Naja Delta Lamidu Abubakar Sokoto ya aiko mana da wannan rahoton. a yau ne dai wasu 'yan bindiga da ba a kai ga gane su ba a jihar riba suka kai wani mummunan hari kan hidikwatar jam'iyyar app a jihar taribas inda kuma suka tada wasu abubuwa masu fashewa inda suka lalata ginin hidikwatar jam'iyyar ta app bayanai dai sun tabbatar da cewar gwamnan jihar tariba musa siminilayi fubara da ke rikici da mai gidansa wato tsohon gwamnan jihar tariba barisa yansa muke wanda dukkaninsu 'yan jam'iyyar pdp ne na shirin barin jam'iyyar ta pdp zuwa jam'iyyar ta app wadda aka kai mahari wannan lamarin da ya sake tada jijiyoyin wuya game da yanayi na rikicin siyasa ta jihar taribas kuma dangane da haka ne ya sa na tuntuɓi kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar taribas domin jin irin matakan da suke ɗauka wato olatunji diso ya ce we to come um, the the Yana cewa ne mun samu labarin wasu 'yan bindiga da ba kai ga ganewa ba sun kai mummunan hari kan hidikwatar jam'iyyar APP a jihar tariba kuma nan take muka ɗauki mataki muka tura rundunoni daban-daban na tsaro musamman masu kwarewa ga gane bumabumai kuma kawo yanzu abubuwa sun koma kamar yadda aka saba muna ci gaba da gudanar da bincike nan gaba kaɗan za mu sanar da binciken da muka yi Musa Uche Inade shine shugaban jam'iyyar APP a jihar Taribas ya ce. My name is Uche Inade, chairman of Action People's Party APP. It's really a sad day for democracy. We condemn it in its strongest term. the art of bombing our river state. Yana cewa ne mun yi Allah wadda da wannan mummunan hari kuma wannan abin da ya faru a jihar Taribas abin takaici ne wannan mataki dai batu ne na cin amanar ƙasa da ta'addanci amma dai muna godiya ga mabuwayi saboda babu wani ɗan jam'iyyar ta APP da ya rasa ransa masu sharhi akan al'amuran yau da kullun dai na ci gaba da tsokaci dangane da wannan abin da ya faru a jihar Taribas. Dr. Abdulkadir Suleiman Usman Muhammad na Jami'ar Abuja mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum. Har kullum in dai ba a bar tsari ya tafi yadda ya kamata ba. To irin wannan lamari zai faru. Shi Fubara yana tunanin cewa ya bar jam'iyyar ya koma wata jam'iyya sabuwa. To har ila yau kuma shi Ubangidan nasa in mun lura a zahiri abin da yake faruwa ya nuna cewa duk inda yake ciki zai je ya tsaga mushi hankali shi ɗin kuma ba zai bar su su masu su zauna lafiya ba lura da abin da muke ta bayani a baya cewa lallai a tsaya a yi abin da ya dace idan ba su yi ba to rikicin da ke faruwa a rivers zai iya handa ne kowa lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal nigeria To Madalla an gaida da Abubakar Sokoto masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. watannin farkon wannan shekarar ta 2024 ya kasance mafi muni ga matuka babura a sao paulo jiha mafi yawan mutane kuma mafi arziki a kasar brazil akalla matuka babur bakwai ne suke mutuwa a duk wuni a birnin sao paulo kwararru a fannin lafiya da zirga-zirga sun ce babban makasudin wannan shine yadda aka samu karuwar manhajoji da ke ba da damar aika sakonnin abinci wato food delivery apps alkaliman hukumar zirga-zirga na sao paulo na watanni shida na farko da suka gabata wato ya shi ya fi muni ga matuƙa babura a birnin mafi yawan mutane kuma mafi arziki a ƙasar brazil akalla mutane bakwai ne suke mutuwa a kullum a jihar da sama da kaso ashirin na al'ummar brazil mai yawan mutane miliyan goma suke zama cikin shekaru goma da suka gabata kimanin masu babura dubu ashirin ne suka mutu a sao paulo kawai wata ma'aikaciyar cibiyar lucy monturo rehabilitation center Lila Mara rizo batistela ta ce Estamos vendo um número maior de motoristas chegando precocemente ao sistema. Muna samun ƙarin mutanen da ke rungumar wannan sana'ar ta aiki sakonni lamarin da ke jefa wasu tilas su fara tuki da wuri la'akari da cewa hanya ce ta samun aikin yi da kudaden shiga. A wani bangaren kuma muna da masu saye waɗanda suke da bukata a kowane lokaci inda suke kira sai su ce ka hanzarta don suna sauri. ƙasar kasar nan ta kiribati da ke yankin pacific tana shirin fara babban zaɓe a mako mai zuwa a zaben da zai gwada karfin dangantakar da ke tsakanin china da gwamnatin kasar da ke fuskantar barazanar sauyin yanayi akwai yiwuwar cewa zaben da za a fara a ranar laraba a kiribati wani ɗan ƙanƙanin ƙasar da ke da tsibirai ya da kura a fadin kudancin pacific kiribati tana da kusanci da kasar china ƙarƙashin gwamnatin shugaba taneti mamao wanda yake neman ta zarce a mulkin da ya kwashe tsawon shekaru goma beijing ta daɗe tana tura 'yan tawagar jami'an 'yan sanda don su horar da dakarun kiribati wato gabanin zaben wani lamari da ya janyo hankalin masu sa ido a yankin pacific labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla yanzu kuma shirin zai shiga Nijar inda ma'aikata cikin gidan kasar ta hana wani gajin da hukumar UNDP ta kudur aniyar gudanarwa a jihohin kasar da nufin bitar yanayin tsaro da ake ciki to sai dai ba a bayyana dalilan daukan wannan mataki ba. tuni dai 'yan ƙasa suka fara bayyana ra'ayoyinsu akan wannan lamari yayin da wasu ke cewa hakan ya yi daidai wasu kuma ke ganin an tafka kuskure wakilin murya amurka a birnin yamai sulmu mini barma ya aiko mana da ƙarin bayani ta hanyar wata takardar sakon da aka aike wa gwamnonin jihohi ne ministan cikin gidan nijar ya sanar da su cewa ma'aikatarsa ta hana zagayen da hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da raya karkara undp ko ke shirin gudanarwa a jihohi don bitar yanayin da sha'anin tsaro ke ciki a ƙasar ba a dai fayyace dalilin hana gudanar da wannan rangadi ba to amma tuni 'yan ƙasa suka fara bayyana matsayinsu a kan batun elkabir mohammed suleiman na daga cikin shugabannin gamayyar kungiyoyin farar hula na sinergi da zo a dama ca muka yi muna so mu kwace incin kanmu kenan daga yanzu duk wani abu da ya kamata a yi ya kamata a bi da izinin hukumomin kasar mu wannan kungiyar tafi ne da take so ta je ta yi wannan rangadi ai in gaskiya ne ya kamata a ce ta bi ta ga hanyar ministan cikin gida na kasar mu amma ba ta iya tashi hakanan kawai don zaman kanta ta ce a lokacin in ana hakanan kenan ka gani ƙasar ta za ta saboda gobe kowa ya tashi ɗan ta dama sai ya tashi ya ce zai ta yi binciken da ya ga dama abin ba zai yi ba hakanan. haka ma'aikatar cikin gidan ta umarci gwamnonin jihohi su ɗauki dukkan matakan da suka dace don ganin an yi biyayya wa wannan mataki shugaban kungiyar fcr sule umaru na ganin bukatar duba batun idan ta bari an gudanar da wannan bincike kuma an yi shi bisa ga idanuwanta manzanninta to muna ganin cada shi ya fi gane cada wato abun da ma ake zato din babu shi kuma babu wata hanya da za a bi na a yi musu zargi amma ɗauka mataki na hana wannan bincike to yana iya sa kenan a yi kwankwantarca da dama kenan akwai wani abu wanda gwamnati ke yi wanda yake wato bai bi doka ba tantance abubuwan da suka shafi rayuwar yau da kullum wani bangare ne na ayyuka da tun fil azal hukumar undp ko pnid ke gudanarwa a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya don samar da alkaliman ƙididdiga na zahirin yanayin walwalar jama'a a kowace ƙasa in ji mai sharhi kan al'amuran yau da kullum abdurrahman alkasum wa'annan hukumomi na majalisar ɗinkin duniya ko da hukumomi masu zaman kansu idan suna irin wannan binciken wani abu ne wanda ba su yin shi ma a bayyane tunda wani abu ne wanda za a ciya wanda ke cikin aikin su duk sahiya ta Allah ana ba da rahoto bisa abubuwan da suka faru kuma ana nazarin wa'annan rahoton nan kuma ana rubuta su to kaga wani abu ne wanda al'adance dama ana yin shi kuma duka kasashen duniya sun amince yanzu magana da ke da kwai wani dalili ne ya sa aka hana kin a gudanar da wannan wani dalili ma ne ya sa aka bayyana za a yin shi haka a hukumance har za a zuwa a ziyarci jihohi kuma wani dalili ya sa aka hana wannan wani abu ne wanda duk ƙasa ta duniya kuma duk ko ina hakanan ne ake shi wannan mataki na hana hukumar undp ko gudanar da zagayen da ta kuduri niyar yi don tantance halin da fannin tsaro ke ciki a sassan nishar na zuwa ne a wani lokacin da ma'aikatar cikin gida ta haramta wa kungiyoyi masu zaman kansu na gida da na waje kai ziyara a gidajen yari a yayin da wani matakin na daban ke zama umarni ga kungiyoyin cewa nan gaba dole ne su sanar da ma'aikatar cikin gida kafin su gayyaci sarakuna zuwa wani taron da suka tsara Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla an gaida Suleiman mini Barma da wannan rahoto masu sauraro kada dai a shigala ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kwanakin baya ne wasu matasa 'yan Najeriya da suka halarci horon da ake ba matasa kamfanonin ci gaba daban-daban na Obama Washington Fellowship yale a nan Amurka inda bayan kammala samun horon suka kawo mana ziyara a ofishinmu. Mun tattauna da su a ribar da suka ce da irin guzurin da za su kai zuwa gida da zai amfanar da jama'a. Da farko ga tattaunawar da muka yi da isa da gidan dalla da ya fito daga jihar jigawan najeriya da ni abin da na karanta shine kimiyya da fasahar har hada magunguna wanda a turanci ake ce pharmacy ko pharmaceutical sciences to da na karanci wannan abun sai ya zama na amfani da kamar ilimi na na'ura mai kwakwalwa wadda ake ce ma kwamfuta da kuma ita yaren da kwamfuta ɗin take ji nake kirkiran wasu abubuwa da nake sa ran za su zama kamar canji ga shan magani fasahar da na kirkira wadda ta sa na samu na shigo amerika ta dalilin wannan abun shine abin da na yi a shekarar 2023 na kirkiri wata na'ura wanda mutane wanda suke da yoyon fitsari suke amfani da ita a duba da yadda maganin yoyon fitsari ya yi tsada kuma babu ma a inda nake sai allah ya taimake ni na kirkiri wannan fasaha wadda ta zama kusan a faɗin afirka ma babu wannan abun da aka yi irin wannan so wannan abun sai ya bani dama ya zama na samu gurbi a cikin waɗanda za su zo daga afirka su zo amerika domin su koyi fannin da ya shafi kasuwanci na irin waɗannan abubuwan wanda ake ce wearable device ma'ana abubuwan da za ka sanya wa jikinka wanda za su zama kamar su ne canji ga shan magani to wannan shine kamar abin da ya sa na samu shiga cikin wannan tafi abin da zan yi a gurguje kamar abubuwa ne guda uku na farko zan tallata ina da burin tallata kirkirar fasaha inda na fito yanda zai zama cewar tunda kamar ana cewa kirkirar fasaha yare ne na duniya ko da ah. baka je makaranta ba in aka mm. koya ma zaka iya ina da burin nan gaba a daina shan magani ya zama mutum bai da lafiya mai maybe ko ta na'ura da zai sanya a jikin shi ko agogo ko gilashi idan kana ciwon ido ko ciwon kunne ya zama wannan shine zai ma magani so da magunguna yawanci suna ba da side effect cewa illolin da magunguna suke jawowa na ɗaya kenan na biyu kuma ina son na samar da tsarin haɗin gwiwa akan kasuwanci ya zama cewa duk lokacin da kake da kasuwanci to ba kai kaɗai zaka yi shi ba tunda abin da na koya da abin da na gani kenan a kamfanonin da suke amurka ɗaya daga cikin abin da ake dubawa ma a ce kamfanin ka babba ne ko karami shine yawan mutanen da ka jawo kuka haɗin gwiwa so ina so in kawo wannan sai kuma abu na ƙarshe shine ina son na wayar da kan mutane akan karɓar canji idan ya zo mutum bai da lafiya zai je asibiti za a ce mishi to ga abin da ya kamata ya yi sai ce a'a shi ba haka ya saba ba ga abin da zai yi daban ko kuma a bashi ya sha magani sai ce a shi ba haka yake saba sha ba ko kuma irin wannan abin so ina son shi ma in samar da yanayi da za ana wayar da kan mutane akan abin da ya sha Allah Allah ya bada iko kana akwai wani tsari da kake da shi ne na samun tallafi da zai bunkasa wannan harka taka ta kirkira daga gwamnati ko wasu masu kuɗi ko wasu kamfuna masu zaman kansu eh a kamar yanzu dai ina da tsari da hukumar sadarwa ta Najeriya Nigerian Communications Commission suna mm. ɗaya daga cikin wanda suka bani tallafi lokacin da na ci gasar da aka yi ta wacce karshen shekarar so kuma sun bani damar na nemi na ƙara neman wasu tallafofuwan da abubuwa wanda za su bunƙasa harkar so tallafi da kuma irin wannan hanya mm. ce ta da ake bukata sosai To Madalla an gaida Isa Dahiru gidan Dalla a bibiyi shirinmu na yau da gobe domin jin ta bakin sauran halarta taron daga Najeriya yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mu. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkon dan adam. A cikin shirin namu na yau za ku ji kiraye-kirayen da ɗalibai na kwalejojin ilimi a Ghana ke yi wa gwamnati da kuma malamai da su sasanta tsakaninsu su da ɗaliban su koma karatu bayan da aka shafe sati na tara kenan ana yajin aiki da fatan za a yi sauraro lafiya. Kan mana da ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa. Yanzu haka dai yajin aikin malamai a kwalejojin ilimi a Ghana zai shiga sati na tara kenan sakamakon takun saka tsakanin gwamnati da ƙungiyar malaman kwalejojin ilimi na Ghana da ake kira SETA kuma babu wanda yake jin wannan radadi na yajin aikin kamar ɗaliban kwalejojin. Don haka ne ma ɗaliban suka bugaci ɓangarorin biyu da su warware saɓanin da ke tsakaninsu domin a ci gaba da gudanar da karatu a ajuzuwa wakilin ma a kara idris abdallah bako ya ji ta bakin daliban da kuma sauran masu ruwa da jiki a wannan harka the ongoing strike has left teacher trainees of the 46 colleges of education in chaos Yajin aikin da malaman makarantu na kwalejojin ilimi 46 sun shiga cikin rudani da rashin tabbas kan makomarmu. Ci gaban karatunmu ya tsaya cak yana jefa rayuwarmu a matsayin ƙwararrun malamai cikin wani hali. Yawan kuɗaɗen da muke kashewa na shafar lafiyar mu da lafiyar mu. muna kira ga gwamnati da masu ruwa da tsaki da kuma 'yan kasar ghana cikin gaggawa da su taimaka wajen magance wannan takun sakar in ji manola pokudiya na gamayyar kungiyoyin ɗaliban kwalejojin ilimi na ghana a wani taron manema labarai da suka shirya takun saƙa tsakanin gwamnati da kwalejojin malaman ilimi ya yi tasiri matuƙa ga ɗaliban rashin malamai a cikin ajujuwa ya haifar da cikas a cikin karatunsu tare da kawo cikas ga shirye-shiryen jarrabawar da ke tafi ɗalibai na nuna ɓacin ransu game da lamarin domin suna fargabar hakan zai musu illa musamman a jarrabawar da ke karatuwa sunana jauhar muhammad sani ni level 200 student ne daga ep college of education bimbila striking da yan sita ke kai yau su suna kan striking gafo for almost two months affect mu a student na mu strike ne ke affect the most don akwai wani magana wani giwaye biyu na fada kasa ke gajiya sosai to mu kasa mu ke gajiya don yanzu haka tun da muka resume school hal yau ba lecturer ko gudan da ya zo ya sai a class guda muna abu yanzu haka da muke magana mun tattaro kayan mu da yawan mu mun zo gida wasu mu ma ba ta ba sam ba wasu mu kuma sun ce school an zauna an kakashe kudi an ci abinci ba gwada abu ba komai an kakashe kudi mu ke gajiya yanzu hakan ga inda da bi kan calendar na wanga strike duka bai zo banda 26th of this month that's august ya kamata a ce mun zana end of semester semester exam for both from level 100 to level 400 muna da end of semester exam mostly wa'anda abin zai fi affect ni wa'anda suka kusa karewa yanzu haka an kara musu time balle yan level 400 haka wasu su na rent outside ba ma wasu su ba dukkan su na rent outside me shi ya tun san kamar oh ya biya kudin shi date kaza zai kare yanzu yanda government ke yin gari an kara an an calendar na tankan me shi ya kuma yi sabon bashin biyan kudin daki jibril abdulhamid na cikin ɗaliban ap college of education bimbila to shekaran mu na uku ke ga gaskiya dai muni third party kamar misali mutane biyu ne ke fada amma cikin mutane biyun wanda abin ya fi damuwa ne mu talibai yaran su da wayanda ake koyawa ma abin ya gurgurta lamarin mu ta fannin neman ilimi tun da haka ya zo ya faru har tsawon wata guda ya rikitar da al'amarin sunana maryam abdullah almajiran mutilis college of education ne strike na ya affect mu in so many ways as now about 300 students mun san kamar by the end of this year yeah that is september to december za mu shiga labo 400 amma due to strike na komi ya sake isa muna kai ma government na kariya da school authorities na su duba su yi abu game da strike na mu samu mu komo back school malaman kwalejojin ilimin sun ajiye kayan aikin su ne tun 14 ga watan Yuni 2024 domin nuna damuwarsu kan rashin yanayin aiki mai kyau da kuma gaza kulawar gwamnati wajen aiwatar da yarjejeniyar fahimtar juna na 2017 da kuma 2022 wanda suka rattaba hannu a kai bayan shafe makonni ana tattaunawa kan su janye yajin aikin sai a ranar 2 ga watan agusta ministan ayyuka da hulɗa da 'yan kwadago ignatius bafo ewiya ya sanar da cewa sun sasanta da ƙungiyar sitag kuma za su koma ajujuwansu amma sai jawabi ya fito daga kungiyar malaman cewa ba za su koma ajujuwa ba sai gwamnati ta aiwatar da duk yarjejeniyar da suka shiga abdulmajid musa mai shiga tsakani kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum ya yi kira ga gwamnati da ta saurari korafin kungiyar malaman wannan rikici ne da gwamnati ke yi da ainihin cita kenan cita training association of ghana taken da aka yi shine aka tabbatar da cewa yanzu an bar ba da wannan diploma diploma da ake bayarwa a basu digiri aka mai maida tsakanin colleges of eh, teacher training colleges ya zama colleges of education an kara kiman wannan eh, sukurai an kuma kara daraja sa'annan kuma an doki mutanen da yake su ma suna da qualification suna da kwarewa da ya fi na da manan shi condition of service shine kudaje da allowance allowance da ya kamata ba su kuma dole ne ya karu to gwamnati ya san wannan shi yasa da za a yi wannan ya kamata gwamnati ya shirya sa'annan ma a tabbatar da wannan don yanzu kusan kwarewansu da na jami'a duka daya ne shi yasa dole a ba su wannan to gwamnati kuma kullum yana jan kafa wurin basu wannan to abin da ya kawo wanga yajin aiki kenan an je an zamana tsakanin gwamnati da su aka yi hukunci da ake ce ma arbitration ya kamata gwamnati ne dole ya tabbatar da abin da ya aiwatar da abin da aka tabbatar in ba shi ne kuma ya lallashe su kuma ya roke su in kuma ma zai yi to ya eh, bin nan wannan kudajin nan ya ba su kushi ko da kadan kadan kadan kadan ne kudaje da ya kamata ana ba su to wannan ne na ga za a samu sauki har yau masani kan harkokin ilimi Muhammad Bashiru Shehu wanda aka fi sani da sabash shi ma ya yi tsokaci a kan lamarin wanda za mu mika murya mu kira shine gwamnati saboda alkawali kaya ne da ya yaza shi ya yi alkawali zai biya su wannan kudaden su ya so bai kamata da ce yau an samu jinkiri ba saboda abin da labor commission ta fito da shi kamar kotu ne ta yanke hukunci kuma an bi tsawon lokaci har ila yau gwamnati bai ya cika alkawalinsa ba damuwan da ke ciki shine yau academic calendar mu duka zai gurba ce saboda waɗanda ya kamata su shiga ba su su shiga domin waɗanda ya kamata su kare su ba da fili ba su sun yi ba yasa abin da muke roka duka shine gwamnati ya mai da hankalin shi ko da magana mai dadi ne ko da alkawali zai sake musu ina ganin ya shine mafita ya so a san hanyar da za a bi domin ilimi kata gurbace saboda dokokin nan in an wuce 21 days wanda an tun wuce ya kamata a close down schools kar mu kai wannan munzali za mu shiga cikin hali na masa. sassi mai wuya. A halin yanzu saura kimanin watanni uku ɗaliban ajin ƙarshe su rubuta jarrabawar su ƙarshe. Lallai da zai dace kwarai a hanzarta bin hanyoyin sasantawa tare da cika alkawuran da aka ɗauka don ci gaban ilimi a kasar Ghana. To masu sauraro a ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin Idris abdullah sai kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin Julie Leather Creation na ku Babangeji Prince ke a huta lafiya sai wani makon. Tan hakika ba da tangarɗa ba marar. To madalla a tare mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu kuma ga kaɗan daga ra'ayoyin ku da kuka aiko mana ta email. To saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Shehu Adamu da Jau. Ya ce to yanzu dai tun da zanga-zangar matsar rayuwa bata haifar da sakamakon da ake nema ba. ya kamata talakawan najeriya su haɗa inuwa ɗaya wajen nema kansu mafita domin dai gaskiya idan har za a ci gaba tafiya to yunwa za ta iya kashe wasu lokacin su bai yi ba allah ya kyauta sai kuma sako da ya fito daga hamidu kalala buwa a jihar difa ya fara da sallama ya ce a gaskiya al'ummar jihar mu na fama da matsalar shirinku na karfe kuɗin la'asar samsam ba ma jin ku. Don Allah ku gyara mana wannan matsalar da fatan Allah ya sa ma'aikatan biyu Hausa sun ji wannan saƙo amin sun ma'amin. Saƙonmu na gaba ko ya fito daga Isa Lawar Girgir magajin Girgir a jihar Yoban, Najeriya. Ya fara da sallama ya ce maganar tsohon shugaban ƙasa Obasanjo ya yi na mafi yawan shugabannin da suka mulki Najeriya sun cancanci ɗaurin gidan yari. tabbas magana da gaskiya ce amma ɗaurin daga kansa ya kamata a fara domin in maye ya manta uwar ɗiya ba za ta taɓa mantawa ba shi ma saƙon na gaba da sallama ya fara ya ce suna jajanta wa iyalai da 'yan uwan mutane biyar da suka mutu da kuma mutane goma sha biyar da suka ɓace bayan kifewar kwale-kwale a jihar jigawan najeriya da fatan allah ya kiyaye gaba saƙo daga sani mai lange-lange yalwa ya wuri To da wannan kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice. To hawa a takaicen wani jami'in yankin Harsk a Rasha ya buƙaci mazauna yankin su fice a sanadiyar zafafa kai har-haren da Ukraine ta yi a yankin. Yayin da dakarun Rasha suke yunkurin mai da martanin farmakin bazatar da Ukraine ta kai mata. Kasashen Jamus, Faransa da Burtaniya sun buƙaci a tsagaita buɗe wuta a Gaza yayin da Isra'ila take shirin kai wani gagarumin farmaki. Dole ne a daina faɗar yanzu sannan Hamas ta sako duk mutanen da take garkuwa da su. Al'ummar Gaza suna buƙatar a kai musu agaji abinda sanarwar da shugabannin kasashen turan suka fitar ya kunsa kenan. a farkon jawabin da ya gabatar gwamnan jihar minnesota tim walz wanda kamala harris ta zaɓa su yi aiki tare a matsayin mataimakinta bayan da ya juya ya fuskanci mataimakiyar shugaban kasar amurka kamala harris sannan ya ce muna godiya da kika dawo mana da farin ciki kuma dalla masu roba ki ɗaya a nan za mu naɗe tabarma shirin namu na wannan lokaci sai kuma idan allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon najeriya ne ji kamar da chadi wanda zai daidai da karfe 8 da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu kuwa madadin Aisha ta Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin ta karanto labaran duniya sai Fiona dudu da ta ba da umarni da kuma injiniyan mu na yanzu Hauwa Sharif muku fata alheri daga nan Washington DC sai an ji ku.